Karfe biyar da minti talatin a nan yamai yau muna litinin sha ga watan Afrilu na dubu biyu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu sun gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a tawa wakilan kungiyoyin farar hula na nazari ɗaukar matakan magance matsalar ruwa a wannan lokaci yayin da masu noman lambu a wato ke wasu irin wannan matsala su ma a agadas wato sanadiyar ragewar shimfiɗar kashin wata ƙarƙashin ƙasa. An gudanar da naɗin sarautar sarakuna biyu a wato ranar Asabar da ta gabata ɗaya na Arewa a jihar Doso ɗaya kuma na Tera a jihar Tilibiri. Rahoton musamman kan batutuwan shari'a na yau wato na magana ne kan hukuncin kasan waje da kundin shari'a na Nijar ya kumsa. An samu rasuwar mutane takwas a Yamai a yayin matakin tseren gudu na jarabawar ɗaukar jami'an Duwan. Wannan labarin ya fito ne daga shafin yanar gizo na kafar yada labarai na Akaci Nijar a ranar Asabar da ta gabata. wasu labarun da aka ci nijar ta sama daga majiyar likitoci sun bayyana cewa wasu mutanen biyu sun rasa rayukansu a doso a cikin wannan jarabawa domin fuskantar matsalar ruwa da ake fama da ita a tawa a wannan lokaci haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula na jihar sun kafa wani kwamiti na nazari da tuntuɓa da ke kumshe da wakilan al'umma da shugabannin kamfanin samar da ruwan sha na sen wannan kwamitin zai fito da ingantattun hanyoyin magance wannan matsala Muhammad da Yatan, mamba a haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hular, ya yi wa Abdullahi Ausuka ƙarin haske. le mois d'avril quand il sera avancé la chaleur sera énorme watan april a duk inda ya nisa zahi zai yawaita an goyi da dama na tawa zaka ga wajen karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare mata da su suna neman ruwa ko da kana da cibiyar famfo a cikin gidanka babu ruwan zaka iya jira har karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare don haka muka kesa cewa ya kamata a yi rigakafi kun gani ta fuskar kamfanin gidan wuta mun ga matakan da suka ɗauka akan irin wannan al'amari kenan yawo waje ba fannin ruwa ma a ɗau mataki ni ina ganin ya kamata a ɗau matakai a duk wuraren da ya waje ba a yi hakan ko kuma a yi nazarin ɗaukar ma'aikata da za a kara don mutane suna kukan ba sa samun faktir ɗinsu kuma sai a zo a cire musu an girka wata tawaga da ta yi aiki wadda ta fitar da rahoton aikin nata kuma ta hadu da ma'abuta cinikayya kan matsaloli daban-daban haka kuma sun hadu da shugaban ma'aikatar da shi ma ya kawo tashi gudunmuwa ta hanyar kwarewar da ke gare sa. question de façon technique A wannan lokaci na tsananin zafi masu noman lambu suna fuskantar babbar matsala ta dalilin ragewar ruwa da ke shimfiɗar ƙarƙashin ƙasa a wasu yankuna da ake gudanar da ayyukan lambun sosai na jihar Agadez. Wannan ragewar ruwan a ƙarƙashin ƙasar na da nasaba da wuce guna da iri da ake yi wajen amfani da su. Kamar yadda Ahmed Uha shugaban cibiyar manoma ta jihar Agadez ya bayyana wa Musa Mamman. shimfiɗar kwancin ruwa ya yi ƙasa a wasu wurare yin amfani bisa wuce gona da iri da ruwan shine ya haddasa wannan matsala domin a wasu wuraren kun san an samu yawaitar gudun ruwa akan ambaliyar da aka samu duk da haka bai sa shimfiɗar kwancin ruwan ba ta samu cikon giɓin nata kuma sai aka fuskanci jan ruwan na wuce gona da iri da aka yi da injinan jan ruwa a wasu wuraren matsalar ta fi kamari don akwai wa'ansu mutane ma da suka rage yawan abin da suke nomawa ko hilayen da suke aiki a kansu dangance da wannan matsalar akwai ma wanda har yanzu bar su samu suka soma aikin ba don ba ruwa hakikan zubin albarkar noma ya rage domin ko ba a noma manyan hilayen ba na alkama na guna na malo dukansu an rage hilayen noman nasu banban da shekaru baya A ranar Asabar da ta gabata ne aka yi naɗin sarautar sarkin Arewa na 33 Alhashi Ahmadu Sabo. A ranar 28 ga watan Juye na 2018 ne aka zaɓe shi a wannan mukami inda ya maye gurbin marigayi Alhashi Ahmadu Gawo. Sabon sarkin ya yi alkawalin kawo goyon bayansa ga duk wasu ayyuka na ci gaba inda shi da kansa zai ba da kyakkyawan misali. Sarki Alhashi Ahmadu Sabo ya yi wa Abdulaziz Dayuma ƙarin bayani. alkawalin da nake ma al'umma shine gaskiya za ta tabbata kuma na sha alkawalin za a aiki a tashi a ceci mu ta arewa zan shiga gaba in noma ne in kiyo ne in mine ne zan shiga gaba ni da kaina in yi don ai koyi wannan alkawali na ɗauke shi kuma zan yi tabbat na ƙoƙarin kawo zaman lafiya a cikin jan hankalin jama'a da sauransu haɗin kan al'umma ai shine muka yau shekaran jiya in ka duba kaga kowace kabila kaga kowane al'ada kowace kabila kowa yana nan kuma kaji kowa na da matsayin shi a wannan hwada kenan haɗin kan al'umma ya tabbata abinda a saura aiki kuma insha Allah zan dawo musu zan dawo ma kowace al'umma cikin tahiyyarta kowace al'ada a cikin ya Allah eh, zama da al'umma shine shugaba ya shari'a da adalci su kuma waɗanda ake shugabanci su ma su yi adalci abinda ba na gaskiya ba ka su yi in kuma an ka ba karshen gaskiya da gaskiya kuma ka karba to hannu ɗaya kuma a ranar asabar kin dai an yi naɗin sarautar sarkin tera na sha hudu hamidu nyandu sabon sarkin wanda tsohon magajin garin tira ne hamidu yandu mai shekaru 58 ya yi kira zuwa ga al'ummomi da su yi zamantakewa ta kirki domin samun kwanciyar hankali a rayuwar yau da kullum ya kuma yi wa wakilin mu bukari kanda bayani akan ayyukan da ya sa gaba. kyakkyawan zato na kowace al'umma shine zamantakewa mai kawo haɗin kan jama'a kwanciyar hankali kare duk wani gibin da zai iya shiga tsakanin jama'a don a samu girkin ingantattar zamantakewa kun ga akwai sanwayawa akwai hulani akwai bugaji gurmawa da wasu kabalu da ke zamna lafiya tuntuntun kakannin kakanni kenan ba wata hujja da za ta sa mu kaucewa wannan kyakkyawar zamantakewa da kake batun abun fata abun fatan ai shine ganin yadda za a karfafa wannan haƙƙin da al'ummar ta samu a kuma bar kowa ya yi uzurin ayyukansa a gafarta wa juna don mu ci gaba da rayuwarmu kulliyomin cikin zaman lafiya da daidaituwar zamantakewarmu. Et toujours dans a safiyar ce aka yi bikin aza tubalin farko na gina bututu wato na man fetur wanda zai hada zandar torodi da kuma cibiyar mai da ake kira tour de petrol ta yamai ministan man fetur din fumakwai gado ya yi karin bayani kan amfanin wannan bututun La construction de ce pipeline. Ginin wanga bututu yana kawo amfanu da dama wanda a cikin su akwai samun rangwame mai fa'ida ga sufurin ɗaukar mai ta hanyar bututun manyan motoci. A hakan kuma zai kawo buɗi ga sararin zirga-zirgar motoci bisa hanya ya kuma kawo sassauci ga hatsura da ake samu bisa hanya ya kuma kiyaye sarwantar da hanyoyinmu masu kwalta da aka gina da makudan kuɗi ragowar sanandin man feta zai kuma yawaita buɗi ga sana'ar man feta na Soraz a shimfiɗar yankin bale ma zuwa ƙasar Mali da Burkina Faso. Hakikan motocin wa'annan ƙasashen biyu za su samu lodi a garin Torodi inda zai ba su damar samun ragowar kimanin tazarar hanya kilomita dubu. Wani labari da wakilinmu ya sanar da mu ya nuna cewa wata gobara ta laƙume runhuna da dama a shekaran jiya a kasuwar Dolbel da ke jihar Tilibiri. Wato ana sa ran wanda ya haddasa gobarar wani mutum ne mai taɓin hankali tun shekaru da dama. Wakilin namu ya kuma ƙara da cewa an mika shi ga jami'an tsaro. Samar da wani tsari kula da keɓaɓɓen dajin gadabeji inda aka saka raƙuman daji wannan shine manufar wata ganawa da ƙungiya mai zaman kanta mai suna sahara conservation foundation ta shirya yau a maradi wannan ganawa ta hada jami'ai masu kula da gandun daji da kuma sarakunan gargajiya abdulrazak musa zabiru mai kula da shirye-shirye na kungiyar yayi wa muhammad maman karin bayani la zone de Garbeji est une zone pastorale. Karkarar Gadebeji karkara kiwo ce kenan zowar sabuwar halitta kamar jimina ya waje ba a yi nazarin samun sabon salon kulawa ba tare da bata makomar wani bangare ba. Kenan tare da haɗin kan al'ummomin garin cewa musamman da sarakan gargajiya da kenan magajin gari da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu da furoje-furoje da kenan dama ce da za ta bamu neman shimfiɗa sabon tsarin kulawa da kowane zai kawo tallafinsa. Duk da yake ta fannin jiminu ba wata gasar batun kiwo za a gani ba domin jiminu su ciyawar da suke amfani da ita ta sama ce lalle ba jiminu kadai bane ke akwai akwai wasu halittun dabbobi da ke cikin hilin kenan sai an yi fasalin yanki yanki na hilayen da za a keɓe takanas ga dabbobin daji da kuma dabbobin gari domin ba sa iya rayuwa cikin hili guda. La faune sauvage et le cheptel ne peut pas cohabiter sur un même endroit. Makarantar African Development University wato ADU a takaice ta gudanar da wani babban aikin shara jiya a gidan kallo na Bubu Hamma da ke Yamai tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa da suka haɗa da ƙungiyar 'yan sa kai matasa masu kare muhalli. Wannan aikin na cikin tsarin horo kan nuna kishin ƙasa da aka baiwa ɗalibai a makarantar ta ADU. Wakiliyar ɗaliban Hawa Umaru Musa ta yi wa Michel Deji ƙarin haske. Nauyi ne da ya rataya a mu na mu kula da wuraren mu saboda wannan na cikin tsarin ADU. Mu ba ma da leda, ko babu kwandon shara sai dai mu rike ta ba mu yaddawa. In mun je wasu wurare mun ga ledodi yadda abin yana damu mu, saboda mun ɗauki niyyar nan ta ƙin yadda leda. Ko da wajen sabga muka tahi, in mun ida ledodi sai dai mu kwashe su. Ya kamata kowa ya kawo nashi kokari, ba sai wani da wani ba. Incin mu ne mira rayu rayuwa cikin tsafta saboda dauda ita ke kawo ciwo mun san cewa kan in mun yada wasu ma yadawa za su in ko mun daina su ma sai su koyi da mu su daina kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar tawa ya kaddamar da wata kwamɓala domin ganin ɗalibai sun tsabtace harabar jami'ar su domin samun muhalli na rayuwa mai kyau inda kuma za a baiwa mafi kwazo tukwici ga dai wato sumana alfa mamman bashir sakatare janar na kungiyar ɗaliban a hirashi da abdullahi ausuk Wannan aiki manufar ita ce sanya ɗalibin jami'a kan turbar ɗaukar yaunin da ke gare shi ga girka tsabta da ingantaccen lamarin tsabtacewar balbalin makarantar jami'a. Gaskiya ne yaunin ya rataya da farko ga cibiyar kulawa da ba da darussa na yankin. Amma muka ce tunda mu ne shugabannin da ke rayuwa a cikin wannan wuri ya kamata mu kawo tamu gudunmuwa. Don haka ne ta hanyar sa kai ba tare da tallafin kowa ba da bayan cibiyar kiwon lafiya ta yankin da ke kama mana don gudanar da wannan aiki muka ɗau niyyar zartar da shi. yanzu kuma sai mu na musamman yayin da mutum ya aikata laifi da ya kamata a hukunta a karon farko alkali na iya yanke masa hukuncin zaman kasan waje ko kuma ka gyara halinka wato wanda lamarin ya shafa bai zuwa kaso matukar bai sake aikata irin wannan laifi ba kafin karshen wa'adin kasansa na waje malamar shari'a madam goje maimuna zubo ta yi wa rafika a tahiyar karin haske a wani rahoto na musamman na litinin wato akan harkokin shari'a Kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar bisa ayoyin dokar sa mai lamba 676 zuwa 679 ya ƙayyade halin da ake hukuncin kashedi da ake cema kason waje a Hausa ko kuma tarai kasu da zabarmanci. Juju Goje Maimuna Gazibo ta ƙara muna haske a kai. Lokacin da ɗan ƙasa ya yi laihin harko kuma aka gabatar da shi gaban kotun da ke hukunta masu laihi, kotun kuma ta gurfanar da shi. Amma da yake laihin shi na harko ne, sai kotun ta yi mishi afuwa babu wani hukuncin da za a mishi. Ana tsammanin cewa a lokacin da yake tsare ya yi nadama. In kotu ta yanke mishi hukuncin zaman kurkuku da biyan diya, to zai biya diyan nan ga gwamnati, zai shahe ma wanda ya ma laifin hawayen shi. In yaudara ce, ko da yake ya samu sakin talala ba za ya koma gidan kasu ba amma sai ya biya wannan kudaden yaudarar in kotu ta yanke mishi hukuncin sakin talala kuma ya zamna dan babu sata babu wata yaudara ko kuma cin amana tsawon shekaru biyar to babu wani laihin da zai shahe shi kotu za ta wanke shi kwata-kwata babu wani hukuncin sakin talala da zai hau kan shi amma kahin shekarun nan biyar in ya sake yin wani laihi ko kuma makamancin na farko sannan kuma ya sake komawa gaban kotu to za ya yi zaman kurkuku na watanni shida kuma wannan sakin talalan zai koma tamkar laihin kar da kar in wata shida aka bashi na sakin talala to za a yi wannan watannin shida na kaso kuma ya sake yin wani zaman kurkuku na sabon laifin da ya yi domin ya nuna ma kotu cewa shi ba mai gyaruwa ba ne. Mi doka ta tilasawa wanda aka hukunta manta da wa'adin kashedi. In kotu ta yanke mishi hukuncin sakin talala sai ya kiyaye yin laihin da zai kawo shi gaban kotu tsawon shekaru biyar. Misali in an yanke mishi hukuncin sakin talala na shekaru uku saboda sata ya kiyaye yin satar nan tsawon shekaru biyar masu zuwa. To yanzu wani bambanci ke akwai tsakanin hukuncin kashedi da sauran hukunci? Sakin talala na ba shi damar ya tafi gida, amma a cikin takardunsa za a rubuta cewar yana da laifi. In ko an yanke mishi hukuncin zaman kurkuku, to zai je gidan yari idan ya kammala laifin nashi sai a sake shi. Ƙarshen labarin na kenan da maraicen yau zan da Habibu Garba domin ya gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.